بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إسرائيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سائر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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبار تفسير القرآن بجربة a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan mun gama hawa saura gargara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai misalin nasara yau muna ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida kamar yadda muka gani muna tare da babban bako a wannan majalisi mai albarka mai girma tsohon gwamnan jihar kaduna kuma dallacin zazzau alhaji muktar lamaran yaro mai girma kuma gwamna muna maka barka da zuwa wannan majalisi kuma yadda aka girmama majalisun mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya girmama ka wannan shine wato muhimmancin ka zama kana tare da jama'a kika kai shugabanci ka kammala kuma kana cikin al'umma don inda za a yi harka ta addini da mutunci da albarka kana ciki ana yi tare da kai abin da yake kawo ne shine an zauna da jama'a lahiya an zauna da mutane lafiya wanda bai zauna da jama'a lafiya ba da wuya ya shigo cikin mutane bayan ya gama da mulki muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kara wa rayuwa albarka akwai bayanin da muka yi ta kare oba na shi wanda muka ce za mu yi wanda ya shafi manara tv muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya bisa ni'ima da ya mana a da a ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'a ke zalafin bidiya wai kamusin suna iya abin da muke yi shine wannan wa'azi da muke yi mu tara al'umma a gabatar musu da me da wa'azi tun daga mataki na lokal gamman har zuwa mataki na jiha har zuwa mataki na ƙasa ga alama babban malamin mu shekaru amurrabi daura da yake shigowa muna addu'a Allah ya kara wa malam lafiya babban limamin kira zuwa ga aƙida ke tun da san malam rabu daura har yau ban taɓa jin yayi wa'azin da ya kai minti ashirin bai magana kan aƙida ba Allah ya kara tsare mana malam ya tsare mana aƙidarsa kamar yadda nake ambata da iya abin da muke shirya irin wayannan wa'azuzzuka idan muka shirya taro na kasa, kuma muka tara mutanen da suka kai dubu ɗari biyar ko dubu ɗari bakwai ko miliyan ɗaya to kowa sai ya ji a jikin shi banda allah babu wanda ya san wahalar da za a sha kafin a yi taro a ƙare muna cikin wannan hali sai muka samu wani bawan allah wanda sanata ne a benin republic wanda ake ce masa jifike sale wannan bawan allah tun kafin ya zama sanata a can kasar wannan kungiyar tara tare da shi kullum yakan ce ku yi mun addu'a allah ya sa in zama sanata ni kuma in na zama ku jira ku za abin da zan yi wa sunna kuma cikin taimakon allah sai zama sanata bayan ya zama sanata mun shirya za mu yi wa'azi a garin malabil malabil a cikin jamhuriyar benin republic amma tana kusa da najeriya daga birnin kebe in ka je kargo gunza kamba sai ka tsallaka ka shiga nijar gaya sai ka sake tsallaka buda sai ka fada malabil a benin republic mun je aikin hajji a kasa mai sarki shi ma allah ya sa ya je a nan bakin dakin ka'aba muka zauna da shi yaya za a yi domin a ga an karbi baki don mutane za su shigo da yawa ya ce maganar baki ba ku da matsala da ni da abokai na mun kare mun isa mu saukar da bakin muka ce ba najeriya ce kare za ta zo ba afirka ce gaba ɗaya za ta danno ya ce ku ƙaro da turai da asia allah ya kawo da sanata ne kawai duk da cewa bayan sanata kuma dan kasuwa ne ba distinguish ne kai ba bayan distinguish kuma yana hadawa da kasuwa sai muka ce to akwai ajanda mai muhimmanci shine muna so wa'azin a sa shi kai tsaye a gidan wani talabijin cikin talabijin talabijin na kasar bude bakin da bijin salif ya ce wanda ba ku da matsala ina da gidan talabijin nawa da ko ina ana kamawa kai tsaye za a sa wa'azi sai muka ce kana da gidan talabijin da aka sai ce izala ba ta da gidan talabijin ne muka ce ba ta da shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kungiya zai karfi da wannan kamar izala ba ta da gidan talabijin sai ce to in an kammala aikin hajji kun koma Najeriya ku je ku yi kokari gwamnatin Najeriya ta ba ku lasin na izinin mallakar gidan talabijin idan ta ba ku lasin daga ran da aka ba ku lasin ne kuma na ba ku wata uku a cikin wata uku zan buɗe muku gidan talabijin inda ko ina za a zo ya ce ko ba za ku ba da kokobo ba a aljihuna duk abin da ake bukata zan kawo in bude gidan talabijin ne muka ce allah ya saka da alkhairi da muka dawo muka ci gaba da bayan shugaba da gado ya rubuta takarda ta godiya aka tura wasu shek abokar gero suka kai mashi bayan wannan wato sai aka fara fafutukan neman latin to samun latin na gidan talabijin a najeriya ba abu ne da ke da sauki ba wannan ya sa abin ya dau lokaci ba mu samu ba amma dai ana ta processing a kawo wannan wannan kuma mu cika a kawo wannan mu cika sunan ma ana ba mu shawara mu kauce wa sunan da yake da alaka da addini kai tsaye haka ne aka ta fama to muna cikin wannan sai gashi ya kira mu a waya ya ce albishir muka ce goro ya ce na bude muku sunna tv tun da yanzu kuna fama da matsalar lasin mun ɗora ta kan tauraron ɗan adam yadda ba ku da bukatar sai ku yi lasin a najeriya iya abin da za ku yi kawai ku yi studio studio inda na za a rika rikodin da program bayan wannan ya ce maza mu tattara kasar da za a fara turawa cikin ramadan a wannan ramadan muka fara yi wa duniya albitin da suna tv yaushe muke so a fara budewa shugaba ce a fara budewa ranar sallah yake an gama ku turo kasir kasir da za a fara budewa da shi nan da ke muka rinka tattaro kasir kasir a wajen masu sai da kasir da ke rekodin sai da muka hada buhu daya muka tura Kun za abin da ke faruwa da aka je aka samu duka buhu ɗaya da muka tura shiriri ta ne babu wanda ya dace da gidan talabijin saboda yanayin ɗaukar da irin kyamarar da aka ɗauka da yanayin siririn ba irin wanda ya kamata a sa gidan talabijin don tallaye duniya ta gari ba ne bisa wannan ya ce mana ga yanayin yana zuwa ya taso ya zo najeriya har ofishin shugaban kungiya a abuja fadilatu shek imam abdullahi balalo shugaba ya buga waya ya ce mu taso mu taho domin mu tare da muke tsare a wannan lokaci muka ce mu shugaba ya ce mu kira membobinmu na kwamitin social media guda biyu a ciki bisa wannan muka gayyato dr ibrahim bisina daga bauchi da ciyaman namu na social media wato ibrahim baba suleiman daga gombe domin su ma su ainihin zo saboda talabijin yana da alaka da maganar media muka zuwa wannan taron shugaba ke jifte sa da yake to ga gidan talabijin da na bude uku, ku za ku karantar da dukkan da'awa da duk abin da muke bukata a ciki na gama nawa yanzu mai saura saura na ku muka yi murna muka yi farin ciki kwarai da gaske kuma muka rubuta agreement tare da shi ne da za a gudanar da wannan gidan talabijin ne bayan mun kammala akwai bukatar dole abu da studio na gaugawa akwai ofishin kungiya da ke bauchi inda sama ofis ne kasa kuma kemis ne amma daidai wajen lokacin kemis din a rufe shi shugaba balawala ce ya ba da umarni wannan ofis na kungiya ya zama ofis na sunna tv maza a je a cire tarkacen da ke ciki duk abin da ake bukata ko nawa ne kungiya tana so ta mai da shi ya koma studio nan ke da ibrahim da ne ya koma bauchi aka kama aiki har sai da aka mai da wurin ya koma mai ya koma studio aka ci gaba da recording aka ci gaba da da'awa kuma har yanzu wannan agreement da muke da shi da dukkan sale akan sa muke gudanarwa ba za mu wuce ba muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi shi kansa Ibrahim bai Tina ba za mu wuce muna masa wuce ba muna masa addu'a da Allah ya saka masa da alkhairi da sauran bayin Allah da yawa da suke ta aiki ba dare ba rana muna cikin tafiya akan wannan mun sai da najeriya allah ya bamu maluma da dama na da'awa ranar muna tattaunawa da shugaba muka ce a to me zai hana bayan gidan talabijin da sunna tv mu kara bude talabijin na manara tv shugaba sun da kawo shawara yake cewa ta da za mu iya kuwa na ta shugaba ba ganin mutum da ya yi idan mutum da zai iya budewa kungiya gaba ɗaya hadu ya kamata mu iya ko bai kamata mu iya ba ya ce ba su ganin masu mai karfi ne shi kace a tumu da ba mu da sanatocin da honorable honorable da distinguish distinguish da excellency excellency da alhaji babba alhaji babba da akara masallawa da talakawa talakawa da da al'ummar adadi al'ummar adadi gaba ɗaya muke tare dangi ya kamata a ce za mu ya bisa wannan muka fara neman kwanzarta wanda za su yi mana aiki Allah ya haɗa mu da wani ɗan uwa Malam Ibrahim Mu'azzam shi kuma yana aiki da wani babban kamfani a Sudan da ake cewa Sharaka Mazda wannan kamfanin aikinsa ne assasa irin waɗannan gidan talabijin talabijin a duniya muna yi magana da shi muka ce su ba mu estimate suka ba mu estimate daga nan muka fantsama neman gudunmawa wajen al'umma ina ba ta fahimci wannan kowa ya kawo gudunmuwa ya kawo sadaka bayan allah da dama sun ba da gudunmuwa ɗaiɗaiku sun bayar ma'aikatan gwamnati sun bayar har wasu cibiyoyi na gwamnati a wannan lokacin duka sun babu gudunmuwa cikin taimakon allah aka fara aiki sai muka ce to sunna tv tana kai kan yutar e. saboda haka tana kwabarin wani bangare na amurka ne to yanzu idan muna so mu kare gidan talabijin ya kamata kuma tunanin mu ya karu akan na da mu ga yi ne an tsara fada dawa shine alamu an ci gaba sai muka ce to mu dora manara tv akan nile sa da muka zo bincike sai muka samu ashe nile sa ɗin suna da sad guda biyu ne akwai sad da ke kwabarin afirka akwai sat da ke kwabarin asia da ƙasashen larabawa yaya za a yi sai muka ce mu ɗebo ta da faɗi duk satin guda biyu a ɗora to wannan ya samu taro a ranar daga amma dai an ɗora a kan duka satin guda biyu kuma mun ga kwalliya ta biya kuɗin sabulu me yasa nake kwalliya ta biya kuɗin sabulu yanzu baƙaƙen fata kawai 'yan uwanmu da muke da su a saudiya adadin ki ya kai mutum miliyan ne. wannan adadin miliyan biyu da nake ba ku consul general na najeriya da ke jidda shi ba mu wannan lissafi ba wai da ka nake magana ba abinda zai ba ku mamaki da dama daga cikin su suna zaune a can ba a matan addini ba wallahi akwai wani da ko sallah ba su kuma suna haram na san dattijon da ya kai wajen shekara 70 a duniya rannan kawai a gaishe ya sa jallabiya ya sa igal da launi irin na larabawa zai je haram ana mamaki don ba wanda ya taba ganin zai je haram aka ce ba haram za ka je ya ce eh, in to yau dai za mu je haram mu da haram shekara ashirin da bakwai shekara ashirin da bakwai yana maka bai jira nika ba ya ce akwai wasu baki da za mu yi sun yi hatsari a kan hanya sun mutu sun mutu wanda abu ya taba zuciyar mu sosai muka ce yau ya kamata a jiya akwai waɗanda za a ga suna kalla a bakin haram abinda zai baka tausayi za ku wuce a wancan lokacin za ku je masallacin ku sallah suna bacci mata sai kun taso ana tattaka su to nan ne za su fara tashi wannan na ta da wannan tana tashi abinda za ta fara goge mai suna riyalai ne riyalai ne riyalai ne farashi take faɗa magana sallah asuba babu banna sai da ta kai ga a cikin garin maka fa garin da Allah ya ce in kai niyyar saba mashi ba sai ya azabtar da kai ba wai ka saba mashi ba just a mere at all amma sai da ya zama irin fasikanci da zina da ake yi a makka to Allah kada ya san idan za a kunta kare shi ƙarshe ɗakin ka'aba sai dai koma wajen appointment ɗakin ka'aba dama da ya buga mata waya tana share sittin shi yana a bibiya to ina za mu haɗu sai a ce haram babu daru tauhi to a koma daru tauhi a haram a nan za a zai sun yi fi sauƙin abin nan daga nan kuma za a ranka ya tafi inda za a yi sai da ya kai da tarbiyya ke neman mata ina magana da wani yaro muhammad a ya ce malam ku tarbi kuna jari kuna tarbiyya ce na ku neman mata muke da ake da shi ana na ce ake yi tarbi yana da lada ne guda biyu ko yana da liman guda da liman da ya fi zai to wannan liman da shi ake neman saboda dokar kasar kowa tana cikin hijabi da ne da niqab da samar hannu da ta kafa ya za ka iya gane karuwa ce ko ba karuwa ba ce ba ka iya ganewa to da tarbi za ka yi amfani in ga zo wannan limami limami shi za ka ɗan nuna mata ka sai ka ɗan kana sai ka ɗan yi gefe to idan tana cikin kun ta wani abubuwan ban mamaki daga ofishin consul general na saudiya suke sanar da mu gwamnatin saudiya sai da ta neme su ta ce a yi godiya hausawanmu da baƙaƙen fatanmu da ke zaune a saudiya cikin gajeren lokaci ɗabi'unsu gaba ɗaya ya canja sun yi wa addinin musulunci wani irin ruguwa kun san mene sirrin manara ɗini yanzu idan ka je garin makka ko madina ko jidda a gidajen hausawanmu da ke zaune in allah ya da kana iya cewa kusan babu gidan da babu manara idan muka je saudiya za ka sha mamaki duk inda ka shiga cikin gari haka za a rinka binka aka rama kalla malam wane ai muna ganin ka a manara tv idan akwai wani program da kake yi to da program din ma za a rinka kiran ka da na shiga cikin duk inda muka shafi ana ga gishirin ma'aurata ga gishirin ma'aurata sai a lokacin sai na gano program ne da muke yi a manara tv ko ina suke cewa Allah ya muku albarka ga mu a gindin ɗakin kama inda nan aka saukar da musulunci amma daga najeriya musulunci yake zuwa mana a kowace rana in dai za mu bar waya abu da sai mun samu waya da ban san adadin ta ba daga ƙasa mai tsarki domin fatawoyi na addinin musulunci da za ka tambayi dokta anasan sa'id abin da zai gaya maka kenan da za ka tambayi shek balado abin da zai gaya maka kenan da za ka tambayi shek yakubu musa hasan ka zara sautin suna abin da zai gaya maka kenan saboda gaba ɗaya islam ya ke ƙasar gaba ɗaya suna ta shiga ko'ina kwanan nan wani ɗan uwa kiran daga egypt ya ce aka raba kalla masar inda ake ganin bid'a ta samu gindin zama a wurare kun ba ta takardar sallama daga Najeriya yace me yake faruwa yace Manara TV yace wallahi akwai waɗanda matar da ƴaƴan ba abin da suke gani 24 hours sai Manara TV shi kuma da ya kurdi bid'a sa ya kwafada ya cika ciki yazo yace billahi lazi bai yadda ba sai an kashe tace da aka ta babu abin da ya zabi ko Manara TV ko auren ka zabi daya ya so sake ya ce to ba madara bi ba in ma shek balado da kabiru gobe da abubakar gero za ki kwaso ki kawo zuwa kwaso a kawo kwaso ba. Allah muna maka godiya bisa wannan ni'ima duk inda kuka zagaya wayannan kasashe duk inda kuka sannan aka samu tsora ta akan application application yanzu da ka shiga play store ka rubuta manara tv za ka ga application da ya fito kana downloading duk inda kake a duniya ko a america ko a russia ko a ina kake a duniya za ka kalli manara tv 24 hours wannan wani taimako allah ya mana kuma wannan ya ba mu ikon shigar da sunna wasu gidaje a najeriya da da ba ta inda za ka shigar da sunna dab da ramadan ina na je kasa mai tsarki domin aikin kura daga nan sai na wuce dubai ina dubai na sauka a wani hotel na shigo lifta sai na shiga tare da wani matashi yana gani na sai fara kabbara allahu akbar shi gobe na ce lafiya muka gaisa ya ce ina tare da iyali na da jaririnmu don allah ina so ka bani dama in zo mu gaisa ka yi wa jaririnmu tuwa na ce ba matsala kana hawa na wani ce ina hawa na bakwai ɗaki mai lafa ƙarshe suka zo bayan mun gama gaisa sai ce malam za ka yi mamaki a gida na a najeriya ba abinda muke kallo sai manara tv ka san ni wane ne ce ban san kai wane ne ba sai ce muni ni dan gidan wane ne yana cewa shi dan gidan wane ne wallahi ki da sanda kai kasa na fara ma sha Allah zaku wata illa billah da zan gaya muku sunan wane ne wane da ya ambata a Najeriya da kuji mamaki ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ta cinye Najeriya da wallahi an gama ever backward never sati ɗaya ko wani abu mai kama da haka kamin ramadan an gayyace da wani wa'azi a kano wa'azi a wani gida ba zan gaya muku ba amma kana da wajen direba na da shi kuka jokin ile gaya maka wallahi ban taɓa tunanin suna ta shiga wurin ba wai a yar gidan za a aurar ita kuma ta yi wa Allah bakance cewa tana bukatar auren ta ni ta wani ba? ta kuma roƙi uban ya abinci shi ne aka gayyace ni na yi mamaki wallahi na yi mamaki mun riga mun shiga can cikin ƙuriya can can can can wallahi an gama ana introduce mun hakimai na yi mamaki ana gabatar mun da matasa na yi mamaki wannan ɗan gidan wane ne wannan ɗan gidan wane ne aka zo kan wani aka ce ka shi ta hanyar bi ta hanyar manara ce ana wannan sai muka ce to a ƙara tura wanda mana kuma sai muka sake buɗe manara rediyo manara rediyo ana kamawa takwas da rabi da safe zuwa tara da rabi da safe awa daya kamar yadda ake bbc da jamus da murya amurka da karfe da yamma karfe shida ne zuwa bakwai ko biyar zuwa shida wani abu gaba da haka karfe biyar zuwa shida kusa wani abu kusan duniya ta take duk inda ake kama bbc ana kama duk inda ake kama murya amurka ana kama duk inda ake kama doci bele ana kama daga spain muke transmitting daga spain muke transmitting duk inda ake kama kwanaki wani ya kira mu a waya bai da lafiya yana indiya yana kwance kan gado na jinya da manara rediyo yana jin wa'azin addini musulunci malumar sunna na shaji yana indiya kwance kwanaki mun tafi mambila ka san hawa mambila eh tun daga guroje muka dangana da mayo daga can saman dutse can saman dutse da muka je muka samu duk gidan rediyon da ake da shi a najeriya ba wanda suke kamawa gidan rediyon jihar taraba ba bai iya haurawa kan dutse iya abin da suke kamawa a murya amurka bbc doci bele manara rediyo shi kadai suke kamawa saboda haka manara rediyo ita ce kawai tashar da ke koya musu addini a kan dutse kan dutsen mabira muna yi wa allah muna yi wa to amma da ranar da za a bude manara tv na yi jawabi na ce ba amarya ke da wuya ba leda bak bakan leda ce ba dai saboda amarya ai da duri kitin da za a yi da rana ne ko to sai an gama ta tare lokacin ne za a gargima sai an gama ta tare tambayi gidan rediyon kaduna nawa suke kashewa a wata frcs tambayi nta nan kaduna nawa suke kashewa a wata balle ka kare ta abuja balle muna magana satellite da ke tallata wa ta duniya gaba da biyu da muke biya wanda yau shekara guda muna gudanarwa cikin taimakon allah kowane sa daya a nine sa da ake da su guda biyu abinda muke biya subscription a shekara dala dubu ɗari biyu da biyar dala nawa dubu ɗari biyu da biyar sanda subscription ɗin ya ƙare muke so mu biya wannan shekara dala dubu ɗari biyu da biyar ɗin nan zai baka miliyan saba'in da wani abu ne to sad guda biyu dala dubu ɗari hudu da goma zai baka wajen kuɗin ya kusan miliyan ɗari da hamsin a ɗari wata lokaci naira miliyan ɗari da hamsin wannan biyan kokon satellite ne program da zake daga nan Najeriya tun da muke recording da studio namu Abuja sai mun tura Sudan domin daga Sudan za a yi transmitting ko dai ka bada a jirgi a kai ko ka tura ta intanet in za ka tura ta intanet kuma maganar data ne babu abin da ke cin data kamar video kamar ne bidiyo to idan kana so ka tura bidiyo na 24 hours daga nan zuwa sudan data ta nawa kake bukata idan ka tura akwai ofis da muke da shi a sudan muna da ofis yanzu haka bayan ofis namu na abuja daga ofis namu a sudan daga nan ne za su yi transmitting a tura shi zuwa tauraron dan adam tauraron ƙoƙon tauraron dan adam ne a ƙasar italy a ƙasar mai to daga nan kenan za a harba shi zuwa ina zuwa tauraron dan adam a italy nan kuma za ka yi amfani da wani technology ne da ake cewa fiber shi wannan fiber shi ma subscription ɗinsa ake yi kuma da dala amurka muke biya da me muke biya da dala amurka duk wata uku za ka yi mamakin nawa ake biya wannan shi ake cewa of linking abin da ka biya dama wancan miliyan ɗari na hamsin iya tauraron ɗan adam ne to daga nan kuma kana so ya sauko domin ya buzu duniya ta gani wannan ake cewa down linking shi ma za ka yi shi through fiber wannan fiber ɗin subscription za ka yi bayan wannan muna da ofis da abuja ba tsara da ma'aikata ba suna da yawan gaske duka miya biyan su albashi akwai waɗanda daga waje muka kawo su da dala muke biyan su da dala akwai waɗanda da dala muke biya akwai waɗanda muke biya da mai da naira jiya shi yasa kana kallon manara za ka kamar kana kallon cnn ko al jazeera ko wani abu kyan hoton digital da it is digitalized kyan hoton bai da bambanci da duk waɗanda manyan tashoshin da duniya haka dai ko ba haka ga wanda ke ganin manara a gidaje saboda professional da suke handle bayan wannan muna da ofis a Sudan da ma'aikata waɗanda su ma can muna biyan salari da kudaden haya da wasu laifi na gwamnati da kilinin da aikace-aikace da ake yi na a can bayan ma'aikatanmu nan da direbobi da sauransu ma'aikatanmu abuja gida za a kama inda za a saukar da su gida abuja irin wanda zai dan iya kwashe su imalin su in kana neman dan duplex abinda za ka biya shekara ba zai gaza 2 miliyan ba shi ma wannan yana daga cikin abinda ake biya ga motoci ga shan mai ga aikace-aikace na yau da kullum ga gudanarwa saboda haka kudade ne ake kashewa waɗanda sun wuce hankali muna fafatawa to amma saboda karyewar darajar man fetur a Najeriya karyewar man fetur na Najeriya wanda dama Najeriya man fetur ne ake dan sayowa dala ta shigo ko wannan ya jawo dala ta zama abin da ta zama ta tashi abin da ta zama biya miliyan arba'in yanzu sai an biya wajen miliyan 70 an gane matsalar wannan ya sa kuɗaɗen suka yawa me ya kamata mu yi mu je mu rika bin gwamnoni da ciyamomi da ministoci ofis ofis muna neman gudunmuwa muka ce ba da ya kamata mai mace su ake amfana da wannan karantarwa mu bayin Allah talakawa mu ga kowa amfana taro da muke a nan Kaduna bayan mun gama conference akwai wani ya zo daga Bauchi ana maganar ga biyan subscription a gaban mu za mu biya abin da ya kai naira miliyan ɗari da yaya za a yi sai kawo shawara yadda to ai ga hanya mafi sauki yan izala hadu suna a Najeriya mutum da wani shi babu wanda ya san iyakar su yace to da za mu samu mutum dubu ɗari kowa ya ba da sadakar naira dubu ɗaya kawai mun hada miliyan ɗari da za mu samu mutum dubu ɗari da hamsin kowa ya ba da sadakar naira dubu ɗaya kacal mun hada naira miliyan ɗari da hamsin ba mu je wani ofis ba ba mu je gaban wani ba mu mu mu haɗa naira miliyan ɗari da hamsin da za mu iya biyan subscription ɗin wato na ina rubutu da biro domin in tabbatar da maganar nan tasa gaskiya ne mutum dubu ɗari da hamsin kawai za mu iya haɗa wannan kuɗi muka buga buga buga buga mutum dubu ɗari da hamsin kawai ba ba mutum miliyan ɗaya ba mutum dubu ɗari da hamsin in za mu samu waɗanda za su iya ba da sadaka ta naira dubu ɗaya za mu iya haɗa naira miliyan ɗari da hamsin mu biya bisa wannan shugaban kungiya na kasa shi abdullahi balalau ya ce to a yi amfani da wannan wata na ramazan ɗin a yi amfani da wannan wata na ramazan mu ga wasu bayin allah ne da za su iya bada sadakar naira dubu daya domin share wa manara tv hawaye a ci gaba da isar da da'awa da karantar da ita ba sai mun zubar da farjinin addinin musulunci mun je muna roƙana wani ya bamu wani ya ce ba za a bamu ba mu yi mu ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza da talakawa ɗaiɗaiku kawai za mu yi halatta an gane wannan a wurin dr abdullahi sale pakistan kano shi ya fara mikewa ya ce to ni na fara shiga wannan tsarin ya ce ba ni kadai ba ya ce da ni da mata na guda huru? da yara na guda ashirin da biyar a yara ashirin da bakwai ya ce idan an hada nawa kenan aka ce talatin da biyu ya ce ga naira dubu talatin da biyu a gida na an samu mutum talatin da biyu can yaku musa zan kasi da ya miƙe ya ce to gaskiya ni muna da yawa da 'ya'yan yan uwa da 'ya'yan dangi da 'yan cin albarkaci ya ce to ina ganin haɗa mu mun kai saba'in ya ce ga dala ɗari biyu nau ne dala ɗari biyu aka ce naira dubu saba'in da biyu ya ce to ga wannan zan je in fara lissafi in sun yi kwabarin shi kenan in ba su yi kwabarin ba zan kawo ciko shugaba ya miƙe ya ce to ni matsala ta masu gadi kawai da masu tada janareto da waɗanda ke kaduna da wayanda ke Adama, da wayanda ke abuja yake ba san adadin su ba yace amma na ke sa su mutum ɗari ga naira dubu ɗari na ba da mutum ɗari dokta haka sai ya mike shek habibu ya haya kaura ya mike har aka fara isuwa kan mu 'yan ƙananan almajirai kuma muka ɗan ɗaga allon kafa da haka muka ɗan mike a wurin kawai allah maɗaukin sarki kaɗai ya san da aka tara yanzu abin da muke nema bayan allah da su ma a shirye suke za su shiga wannan tsari za su ba da gudunmuwa duk inda awar manara tv ta shiga a duniya saƙon ya isa a duniya aka ƙaru aka gane addini wallahi ba gara ba zago ladarka kana da kamishin sai an tattaro maka ladar ta duniya gaba ɗaya ka same ta a ban san inda za ka zuba jari yanzu a duniya ka iya samun wannan ladar ban san shi ko kun san shi akwai da za su shiga ana ba ya ce shi ne na farko amma ana raba na riga ka tunda na yi a can kai ma ka yi a nan ma zan sake a takbir ana raba ya ce ‘ya'yansa ashirin da shida matansa hudu talatin to kai ba ana ba ya ce shi ba wai shi kansa kaɗai zai shigarwa ba da matansa da ‘ya'yansa gaba ɗaya da shi ya yi lissafi sun kai mutum talatin da ya ɗauki nauyin mutum talatin da shi ne abinda zai bada kushe Allah ku haka ba gaskiya ni akwai yan cin albarkacin suna nan da yawa akwai masu gadi masu shara masu waye masu waye to za mu ɗaya har haɗa haka saboda haka ni dai zan ɗan kwashi kamar mutum hamsin game Allah zai akwai wani wanda zai ƙara akwai waɗanda za su shiga ya za ku shiga duk wanda tsakaninsa da ubangijinsa da gaske ke zai shiga daga hannu ce Allah a kai ku saurara ba kowa ke da hali ba ba kowa ke da ba akwai wanda mu ɗayan bai da ita bai da inda zai samu ta la yukallifu Allahu nafsan Allah bai tsora wa mutum sai abin da yake da shi amma dai matukar kana da hali kar kai wa kanka asarar wannan ladar domin wannan ladan ko ba a watan ramadan ka same ta ba Allah kaɗai ya san yawanta balle ka same ta a wani wata a wannan wata na ramadan kai ku ce Allahu akbar sadaka irin wannan ta fi sabilillah idan ka yi ta ba a watan ramadan ba ana ninkawa ne sau ɗari bakwai. sau nawa? to amma idan cikin watan ramadan ka yi bakwai ɗin allah zai ce a ninka ta sau 70 a ninka sau nawa? idan ka ba da dubu ɗaya dubu ɗaya sau ɗari bakwai dubu ɗari nawa dubu ɗari bakwai sau saba'in nawa wajen miliyan hamsin da wuri wajen miliyan nawa faɗa mun inda za ka zuba jarin naira dubu ɗaya ka samu naira miliyan hamsin akwai shi ko ba za ka iya yi wa iyalanka ba faɗa mata watakila ta iya yi da kanta an gane wannan karatu yanzu muna magana waɗanda suka san tsakaninsu da ubangijinsu za su shiga su bada wannan gudunmuwa domin neman wannan gara ba a gaban Allah ranar tashin alkiyama su muka ce kai fice ku akbar wani an Haruna har yayi lissafin da shi da matar shi da yaransa ga naira dubu biyar ya bayar a madadin su fice ku akbar wanda ko da kansa zai yi wa ba sai ya hada da iyalansa ba da wanda yake ga zai hada da iyalansa da wanda yake ga hada yaya zai iya hadawa amma dai zai tabbatar da wannan naira dubu ɗaya akalla ya bada su muke so mu gani kar mala'iku su ɗauki sunanka ka zo ka samu biyu wanda tsakaninsa da Allah zai bada wannan sadaka a wannan masallaci da waje ya daga hannu ya ce Allahu akbar a cikin Allah ya za a hada wannan za a yi ne har an fara bayarwa ku ce Allahu akbar Dan karanta muku kwamiti da za su yi wannan aiki mun ce wa shugaba a sama mana mutanen da dukkan mu amintattu ne amma amintattu din ma a sake sama mana taskila waɗanda su za su lura da wannan kuɗi su za su tara ga shugaban alhaji hussein ishaq ɗan ne ɗan como ya zo yana nan na'am baya kusa amma a kawo mana shi a gabatar da shi gaba a shi. na biyu ne Sheik Musa Yusuf Asadu suna na uku ne Muhammad Bashir Adam na hudu ne Malam Ibrahim Abdullahi rijima daga nan sai Darakto Adamu Ibrahim Daraktan Agaji na jiha kuna na jiha sai Awal Gurma na san duka muna tare da su a su ne masu hidima wa tafsiri sai Alhaji Dan Juma Sani wanda bai samu da zuwa shi yau ba yana iya zuwa da shi gobe yana iya zuwa da shi jibi yana iya zuwa da shi gada amma idan ya ba da sadakar ya ce wannan sadaka ce ta manara sadaka ce ta ne domin muna da sadakan marayu bayan allah suna ba da gudunmuwa wannan sadaka ce ta me ta manara ina fata an fahimci wannan allah ta'ala ya sa mu dace allah ya ba mu ikon taimakawa ni ma allah ya kai mu gobe ban zo da dawo ba amma zan zo da shi da idan allah mu ɗauke sarki allah ta'ala ya sa mu dace kai ne kurma kai maka samu dubu goma nara gudun Allah oh mai kurma ya ce da kai wace ba da nashi sai amma ku haka ah, ya ko